inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon bidiyon da zamu sako muku irin ta'addancin da ya faru a tudun wadan dan kaɗe wanda alasin ado ya ja ragamar Kuje irin furcin da al'umma suke musamman ma waɗanda aka raunata da kuma iyalan mamatan da aka kashe tare da wanda alasan ado da kansa ya amfani da bindiga ya harharbe su sannan masu sauraro za mu so daga ƙarshe da ku bayyana mana irin na kur'ayoyin akan wani irin hukunci kuke fata kotu ta yanke alasan a doguwa duk da dai a halin yanzu da ake ciki dai a gaban kotu tuhumar alasan a ake yi kotun bata tabbatar da cewa ya aikata laifin ko kuma bai aikata ba yanzu dai alasan adu dai yana gidan kaso yayin da zai ɗiba kusan kwanaki shida kafin a dawo da shi a ci gaba da sauraron karar yasa dai masu sauraro muke so da ku gyara zama tsab domin kallon bidiyon har ƙarshe sannan da ƙarshe da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin wani irin fata kuke yi wa alasan adu doguwa akan wannan hukuncin da aka shigar da shi kotun jihar Kano. Amma ma sauraro idan amma ma sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha tawo mai albarka. Muna so da ku danna mana rabin da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka. Masu sauraro ku ga farce mu. sakamakon bidiyon ya yi muni irin bidiyon mutanen da aka kona a turin wadan dan kadin a cikin ofishin jam'iyyar nnpp mana masu kayan daɗi da kuma waɗanda aka raunata tare da waɗanda aka sassara sakamakon bidiyon dai sun yi muni ba za mu iya sako muku su ba amma dai bari mu sako muku iya sautin murya yadda aka tattauna da waɗanda aka illata a turin wadan dan kadin ku ji irin furcin da suke akan cewa tabbas alasan ado doguwa dan majalisar tarayya da wakiltar turin wada da doguwa shine dai ya musu wannan aika-aika. A lokacin mu shi da nena, nan, da suka sa wannan hayakin tun a nan ne wa mutum ke na rasa sauran mu hudu. To hudun ma kowa in ya ji azabar ya ji azabar sai fita da ku. To kuma wutar ta wajen mata fita cikin ya. Kowa in ya fita ba zan ganye ba ba zai dawo ba. Kan muka dawo mu mu haka ɗakin nan mu dai muka jure mai ina ta ce haƙiƙin mutum in ta sama ta cinye ta cinye ta zubo ina samu wani ɗan falanki. da sa a saman kaina ta biyu ta biyu sai in watsar da ita gefe yin ƙara mai matashi buhari rayyani kenan ɗaya daga cikin matasan da suka tsallake rijiya da baya a wannan balahira da ake zargin alhassan ado dogo da haifarwa lokacin da yake mana ƙarin bayani yayin da yake ci gaba da samun kulawa a babban asibitin garin tudun wada na kusa da ni tun ina numfayi ma hannu ya fara daina idan aka fasa gini sannan aka ciro su waye ito ni dai wakan alasan da ya cikin sa kuma da inda da shi har suka zo suka shigo cikin abu to kuma bacin sun sa wutar ma da sun tafi za a iya zo a cikin to a cikin gidan suka za suka zagaye gidan suna tarawa to mu kuma ba za mu iya fitowa ba saboda lokacin da na hausa na ji suna cewa duk wanda ya fito a kashe haka abin yake ga shi ma wannan matashi Idris Muhammad da ya ce akan idansa dan majalisar ya suma buɗe wuta da bindiga an yi zaɓe mun je mu ji wanda ya ci zaɓe da shi ne da muka je sai alasan ato ya tafi da yaransa suna halbi da dankuna da kunduku suna ta halbi ne sai alaska allah ya ji rai mu biyar ne sai ya mu a gida a ɗakin yake cewa ku rugo nan cikin ɗakin kasu tun muku muna kallo lokacin da ya zo ya ja wani a cikin masallaci ƙaramin masallaci ya sa bindiga ya halbe shi tun a lokacin muka ga mun tsorata shi alasan ado da kansa ya yi halbe a gaban mun gan shi to shi ne tun a lokacin muka tsorata akan al'amarin abu da muka ga shi da kansa ya yi halbe ina ga yaransa suna halbe mu suna halbi suna jifa kawai sai ya kawo taya sai ya ce kawai a sa wuta duk wanda ya fito kawai a kashe shi wannan balahira dai ba wai iya magoya bayan jam'iyyar nnpp ta shafa ba domin kuwa ta ritsa da 'yan bagonmu kamar wannan malami awwal bala da ya ce yana cikin sallah a masallaci tawagar dan majalisar ta kutso kai ta afka masa yana cikin sallah wasu kula da suke da suke sallah suke yi wasu kamar da yanki sallah na yanki duba ɗan sayar da bari ba na harkar sayar da duka ce su ba ruwansu a su kuma za su kuma waye an biyo wani zabga mun sana da faɗi na sama lokacin mara a gane na asibiti yi abin da su ne su waye ne fulani ne da wasu waye a rasa abu yanzu haka dai tuni aka yi jana'izar wasu da wannan lamari ya shafa mun kuma samu ziyartar ɗaya daga cikin gidajen mamatan ga kuma abin da ɗan uwansa ya bayyana mana nura to mu muna gida bayan sallar sai an kira kanina a waya an ce masa an gaya masa an harbi kanin shi a ciki sabida ka ya kirawo ne mun tafi asibiti mun je mun da shi a ciki na iya buƙatar taimako mashi abin da yake gaya mana shi dai ya ga mutane suna gudu shi ma fita da gudu ya ji an harbe shi a fadi tunda har mun ji Kano da shi yana raye yana magana da bakin shi iyalan waɗanda wannan lamari ya shafa dai na ci gaba da neman masu ruwa da tsaki su shiga cikin al'amarin domin tabbatar da an yi bincike na adalci ga dai wannan uwa rabirar yanu suna tsaye haka sai suka ga kungiyar apc ta tawo to su a tunanin su suka fada shalfatar soja su tura da suka shiga sai suka bi su da wukake da addinin shi shugaban nasu yana bin su sai suka shiga suka kullo kofa a tunanin su sun da suka tahi suka ce a watsa musu wuta ɗaya daga cikin su ice da mutane shauran suka ce ko sun kai su dubu a kone su hmm. shauran da an kwakkone su sun kone shi wannan yi kadai ne Allah ya ce ko mana ya ga miki wai shugaban shugaba kowa ai ya sani shugaban APC ai kowa ya sani dan ado ne ko to Allah ya saka mana Allah ya bi mana kare dan ado ne idan ga rawa da jini a titi sakamakon da zai wa 'yan tudun wadai kenan to Allah ya ninka mai abin da mana, Allah ya isa ban ya rayukan da aka ɗaukan mana ba. A nata ɓangaren jam'iyyar NNPP ta bakin mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaɓenta na Kano Sanusi Batura da Wakin Tofa ya ce sun samu rahoton rasa rayukan mutane sha shida. Ya zama wajibi mu roƙi Allah ya yi mana irin wannan mummunar siyasa irin ta su a ƙasar Mutum goma sha shida sun mutu mutum hudu suna asibiti akwai kuma waɗanda suka ji ciwuka suna su akwai masu karaya akwai masu kuna waɗanda ba su iya kai kansu asibiti ba har yanzu mana ta bincike mu ga duk wanda muka samu labari zamu ɗauko shi mu kashe asibiti domin a bashi magani ya samu sauki muna gaya wa al'ummar jihar Kano da kuma al'ummar Najeriya cewa wannan abu ba za mu bar shi ba lalle lalle ne sai mun yi iya bakin gwagwarmu domin tabbatar da cewa jami'an tsaro sun yi abin da ya dace kuma an kai shi gaban kotu ko ta da mataki a Masu sauraro kamar da yadda kuka saurari wannan sautin muryar da muka zakulo muku shi a daidai wannan lokacin na ji kama daga 'yan uwan mamatan da aka kashe da kuma waɗanda aka kona tare da shaidar gani da ido wanda tare da shi aka banka wuta da kuma waɗanda alhassan adon da kansa ya harbe su kun ji duk irin kalaman da ya fito daga bakunansu tare da tabbacin cewa tabbas dan majalisa mai walkitan turin wadda da doguwa dai shine ya musu wannan aika-aika a halin da ake ciki da yanzu dai kotu ta samu hukumar 'yan sanda dai sun samu nasarar damki alasan ado duk da dai da farko sun tura masa gayyatar zuwa amma ya ki zuwa daga bisani hukumar dss suka kamo shi a filin jirgin sama na malam aminu kano da ke cikin babban birnin kanan dabo daga nan ya kwana ɗaya a hannun jami'an tsaro a bamfai daga ƙarshe dai aka tura shi zuwa kotu domin girman abin da ya shuka sai dai alkali a kotun ya sa an ta sa ƙeyar alasan ado doguwa zuwa gidan kaso duk da dai shine dan majalisa kuma kazalika majority leader wanda yana dab da zama sifika a ƙasar ta najeriya baki ɗaya amma duk da haka bai sa alkali ya ji tsoro ko kuma masa wani abin ba gurin ta sakiyansa zuwa gidan kaso shi yasa dai dubbannin al'umma suka jinjina tare da nuna jin daɗi akan cewa tabbas za a iya yi wa mutanen da aka illata da kuma waɗanda aka kashe adalci sakamakon tun da farko ba ba da belinsa ba aka ta sakiyansa zuwa gidan kaso shi yasa dai masu sauraro muke so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin shin wani irin fata kuke yi alasan ado doguwa idan an dawo da ci gaba da sauraron karan wato bakwai ga watan biyu shekara ta 2023 a kotu wani irin fata kuke yi masa